radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ma sauraro kan kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan auna lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san daga nan sai labarin duniya sannan a saurari shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai kuma mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan fabrairun shekara ta 2023 daidai da goma sha shida ga watan rajab na shekara da 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan fabrairun shekara ta 1999 sarki hussein na kasar jordan ya rasu sarki hussein ya hau kan gadon sarautar kasar jordan ne yana dan shekara 18 a duniya sannan hakan ya faru ne bayan kisan kakansa sarki abdullah na farko da kuma mutuwar sa sarki talal bayan sarauta na 'yan watanni a shekara ta 1953 sarki hussein ya shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa wanda aka tafka da isra'ila har sau uku amma ya shiga yaƙi na hudu wanda kuma ya kai ga amincewa da samuwar isra'ila a matsayin ƙasa a shekara ta 1994 'yan kwanaki kafin mutuwarsa a shekara ta 1999 ya cire dan uwansa hassan bin talal a matsayin yarima mai jiran gado sannan kuma ya ɗora ɗansa babba abdullahi na biyu a matsayin magajinsa sarki hussein ya mutu yana da shekara 64 a duniya bayan mulki na tsawon shekaru 46 daga ƙarshen masu kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan fabrairun shekarar ta 1974 kasar grenada ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa cikin shekara ta 1498 ne turan spain ha gano tsibirin grenada wanda yake amurka ta tsakiya kuma suka mamaye tsibirin amma daga bisani ingila da faransa da kuma spain din sun yi ta rikici akan mallakar wannan tsibiri inda shekara ta 1674 faransa ta kwace iko da tsibirin a shekara ta 1783 kuma ingila ta kwace iko da shi daga hannun faransa inda ta ci gaba da yawa wannan tsibiri mulkin mallaka na tsawon shekaru 200 inda kuma a shekara ta 1974 tsibirin ya samu 'yancin kai a matsayin ƙasa amma bayan haka maurice bishop ya yi juyin mulki na ruwan sanyi inda ya kafa tsari irin na gurguzu irin na makwabtansu wato ƙasar cuba wanda hakan ya sa amurka ta mamaye kasar a cikin shekara ta 1982 da kuma ta kashe morris jama'a masu saurare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 ga labaran duniya farko muhimman kanin su. kotu ta buƙaci cbn da buhari su dakatar da ƙara wa'adin daina karɓar tsoffin kuɗaɗe ƙasar turkiya ta sanar da zaman makoki na makonni bakwai a faɗin ƙasar kimanin falasina biyar ne suka yi shahada sakamakon harin da sojojin isra'ila suka kai yammacin kogin jordan dan wasan kasar ghana christian asu ya makale karkashin baraguzan gine-gine a kasar turkiya yanzu kuma ga cikakkun labaran kotu ta buƙaci bankin cbn da buhari su dakatar da ƙara wa'adin daina karɓar tsoffin kuɗaɗe mai shari'a iloje inace na wata babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya abuja shine fitar da hukuncin kan dakatar da gwamnatin tarayya da wasu bankunan kasuwanci guda 27 da karawa ko yin katsalandan a kan ranar 10 ga watan Fabrairu ko kuma ba da duk wani umarni da ya saba da rana da aka sanar na dakatar da karɓar tsoffin kuɗaɗe tun da fari. sauran waɗanda aka dakatar sun haɗa da shugaban ƙasa muhammadu buhari da shugaban babban bankin najeriya godwin emefele wannan yana kunshe ne cin wani kuduri da jam'iyyun siyasa biyar daga cikin goma sha takwas suka gabatar a gaban mai shari'a ce ya kuma ba da umarnin shugabannin bankuna da masu hannu da tsaki kan lamarin kada su saba umarnin na kotu wannan yana zuwa ne bayan karar da gwamnonin jihohin kaduna kogi da zamfara suka kai gwamnatin tarayya a gaban kotu kan karancin kuɗi da ake fuskanta a jihohinsu wanda suka zargi cewa hakan ya jefa talaka cikin mawuyacin hali kasar turkiya ta sanar da zaman makoki na makonni biyar a fadin kasar bayan girgizan kasa mai karfin maki bakwai da 7.8 a mawanin rishta da ta afkawa kasar turkiya siriya da wani bangare na kurdawa a kasar iraki shugaban kasar tayyip rajab erdogan ya sanar da zaman makoki na mako guda a fadin kasar domin jimami da nuna alhini na bala'in da ya faru na girgizan kasa a wasu sassan kasar rahotanni da mahukuntan kasar turkiya suka fita ya nuna cewa suna da mutane dubu biyu ne suka riga mu gidan gaskiya yayin da rahotanni kasar siriya suke tabbatar da mutuwar mutane akalla ɗari tara da sittin da takwas a gefe guda kuma kasar iran ta aike sakon ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar kasar turkiya kan wannan bala'i da ya fada musu shi masa ɗinkin duniya antonio guterres ya jajinta al'ummar kasar kana ya kira ga duniya da ya taimaka a kasashen turkiya siriya da girgizar kasar ta shafa kimanin falasɗinawa biyar ne suka yi shahada sakamakon harin da sojin isra'ila suka kai a yammacin kogin jordan a jiya litinin sojin isra'ila sun kaddamar da wani hari a sansanin 'yan gudun hijira da ke jeriko a yammacin kogin jordan kuma ya sanadiyar shahadar falasɗinawa biyar kuma ana ganin wannan matakin zai kara jawo watsuwar tashe-tashen hankula a yankin ofishin shugaban kwarya cin gashin kai ta falastinu ya fitar da wani bayani da a ciki ya kira ga kasar amurka da ta yi matsin lamba kan haramtacciyar kasar isra'ila na dakatar da hare-haren zalunci suke ci gaba da kaiwa a yankunan falastinawa ƙungiyar izuddin kassam bangaren soji ta ƙungiyar hamas ta fitar da sanarwar cewa da sannu za ta ɗauki fansar kashe 'ya'yanta da sojin haramtacciyar ƙasar isra'il suka yi a jinsanin 'yan gujin hijira na akabat jabar makonni da suka gabata gwamnatin yahudan sahiyoniya da jami'an tsaronta sun kai sami a yankunan falasɗinawa ƙoƙarin da suke yi na nema tare da kame wasu falasɗinawa da suke zargi To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasar cek sun rufe ofishin jakadancin su a kasar Afghanistan tun bayan da gwamnatin Taliban ta karɓe madafin iko a ƙasar Afghanistan ake fuskantar harare da fashewar mai a ƙasar inda ɗaruruwan mutane suka rasa rayukansu wanda ƙungiyar ta'adda ta isis ta sanar da alhakin kai harin haka zalika gwamnatin taliban ta hana mata zuwa jami'o'i a ƙasar da haka ya fuskanci tir da nuna damuwa daga al'ummar ƙasar inda suka yi zargin cewa matakin zai ƙara takaita karatun 'ya'ya mata a ƙasar wanda tuni gwamnatin ta hana mata zuwa makarantar sakandare tun bayan da ta hau kan karagar mulkin ƙasar ƙungiyar agaji ta save the children da ƙungiyoyin ba da agaji daban-daban na duniya sun yi korafin cewa ba za su iya isa zuwa ga yara ƙanana da ke cikin matsananciyar bukata ba domin taimaka musu ba tare da taimakon mata da za su rika aiki da su ba ƙasar saudiya tana daga cikin ƙashi na farko suka fara rufe ofin jakadancin su a ƙasar afghanistan saboda dalilai na rashin tsaro daga ƙarshe za ku cewa ɗan wasan ƙasar ghana christiana asu ya makale ƙarƙashin baraguzan gine-gine a ƙasar turkiyya. watanni sun bayyana cewa sharan dan wasan nan na kasar ghana mai suna christiana asu ya makale karkashin baraguzan gine-gine bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.8 ta fada a kasar turkiya da syria a jiya litinin dan wasan mai shekara 31 da haihuwa wanda a baya yake buga wasa a kungiyar kwallon kwata newcastle da everton da porto yana buga wasa ne a kungiyar kwallon kwata hatayspor tun bayan da ya haɗe da kungiyar a watan satumban da ya gabata an sanya sunan atsu a matsayin gwarzon dan wasa a lokacin da kasar ghana ta zo ta biyu a gasar kwallon kafashin kofin kashin nahiyar afirka da aka yi a shekara ta 2015 da kasar equatorial yin ta dauki bakunci rahotanni da hukumomin suka bayar ya nuna cewa ya zuwa yanzu sama da mutane dubu biyu ne suka riga mu gidan gaskiya yayin da wasu guda dubu shida kuma suka jikkata sakamakon mummunar girgizar kasa da ta fada wa kasar turkiya mai karfin maki bakwai da digo takwas kuma ta shafi ƙarshen siriya da kuma yankin kurdawa na kasar iraki to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara yanzu kuma sai a da ma domin aje shirin nan namu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci ubangiji yau za mu shiga darasi na hamsin da biyu a cikin shirin namu na yau za ku ji ɗaya daga cikin al'adu na mutanen iran wanda shine girmama na gaba musamman ta fuskacin iyaye da kuma kakanni da dama daga cikin mutane na iran sukan je kai ziyara ga dangin su manya musamman kakanni mata da kuma kakanni maza domin tambayar halin da suke ciki mafi yawa kuma sukan tafi ne da dangi baki ɗaya da yara da 'ya'ya domin gano uwayensu da kakanninsu da kuma kai musu ziyara da tambayar halinsu. To a yau da Allah Ubangiji za ku ji mu da wata tattaunawa tsakanin Muhammadu da kuma abokinsa Hamid dangane da irin wannan al'ada ta mutanen Iran. Amma kafin wannan lokaci sai an ji dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. فردا گوبی جمعه رانر جمعه چه برنامه ای؟ ونشیری. تو چه برنامه ای داری؟ کی ونشیری که دشی؟ خانه گدا؟ پدر بزرگ کاکا مادر بزرگ kaka mace dayi kawu khale uwar mahaifiya madar mahaifiya Fedar. mahaifi خواهر ارقوا من Ni zan je. آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه قزوین گرین قزوین تهران گرین تهران دور ماشین نیسان موتا دو ساعت اوای بیو هر هفته kowane mako. To mi ravi. Kai kana zuwa. Didan. Gani. Anjo. A can. U goft. Shi ya ce. U bimarast. Shi ko ita maras lafiya ce. بیمار مرس لافیا کمی کدن آنها می آیند سو سنا زوا ایرانی ها ایرانی ها ما می رویم مو منا زوا بزرگترها manya. Telefon. Wayar tarho. Telefon bezan. Buga wayar tarho. Marsum. Na al'ada. U telefon mizanad. Shi yana buga waya. Kafi Bai isa ba. Haruz. kowace همیشه دیوشی؟ او می رود شی یه نزوه او زندگی می کند شی یه نرایوه دیدن گنی فرهنگ العاده احترام گرمماوا سفارش نما احترام به آنها گرمماوا گریسو حمید برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ به خانه پدر بزرگ می روم. خانه پدر بزرگت در تهران است؟ نه آنها در قزوین زندگی می کنند قزوین نزدیک تهران است؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است تنها به آنجا می روی؟ نه پدر، مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن تلفن؟ مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن زند. اما تلفن کافی نیست داییت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران مرسوم است تو madalla, تو banda aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawa amma da fasarta a cikin harshen Hausa. To madalla to jama'a masu saurare don nema kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniya. kiɗe kiɗe pinggirannya Allah jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saka saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin wanda shi mai ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to da yake muna cikin kwanaki goma na rafa jirin cin nasarar jin halin musulunci a nan kasar iran shekaru arba'in da suka gabata bar mu gabatar muku da fitattun mawaƙa da suka yi waƙe-waƙe domin farin cikin zagayowar wannan rana To bari kuma gefe yana ku da Ahmad Ragib da jin waka ta Hamasa da ya tsara mana game da zagayowar cika shekaru 44 da cin nasarar junji har musunci ta Iran. Ai saurare lafiya. Hello. در بند است حبل المتین توده های آرزومند است جانی بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگین سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی تخت شهنشان شد سرنگون از ما بخت تبهکاران شد ما No, I an gaishe ka Ahmad Ragib a cikin wannan waka da ka rera mana zagayowar ranar cin nasarar jin jihar musulunci ta Iran shekaru 44 suka gabata da fata mana sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala nima da gun shirin nake cewa zama lafiya za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen ma a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. سودای من در الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر دشمن da haka muka zo ƙarshe abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bye.